Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai a game da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. My leadership has Shugabanci na bai kai mu ga mutuwa da duhun dare kamar yadda wasu suka zata ba. A'a, ga haske da ci gaba ne ya kai mu. Yayin tainuwa ta ta farko na gina makarantu har ɗari uku. Wannan kuma tare da taimakon kuɗaɗe da muka samu daga ku al'umma. Ban kai jama'a ta ga duhun dare da mutuwa ba. Baiwa 'yan kasar ilimi da suke bukata shine gaban Jomo Kenyatta a yanzu. yana ganin sai ta hanyar samun ilimi da ya dace ne kaɗai za su iya ɗaukar makomar ƙasarsu da kansu don gina ta tare da sama mata ci gaba ba wani abu da ke da mahimmanci a yanzu gaban shugaban ƙasar sai ilimi wanda ɗan kishin ƙasa ne bayan shekaru na gwagwarmaya da tura mulkin mallaka na birtaniya da zama gidan yari a ƙarshe dai ya cimma burinsa kasancewa ƙasarta ta samu 'yancin kanta ga jomo kenyatta a wannan lokaci dole a yi gaggawar samarwa al'umma ilimi Duncan Dega tsohon shugaban ma'aikata ne a ma'aikatar kwadagon ta Kenya. Number one for Kenyatta was education. Abu na farko da ke gaban Kenyatta shine baiwa al'umma ilimi. Yana mai ganin cewa dole sai da ilimi ne za a iya tafiyar da kasar cikin nasara. Samar da tsarin ilimi nagartacce shine gaban komai. Yanzu za ku ji ci gaban shirinmu kuma na ƙarshe da muka warewa Jomo Kenyatta a shekara ta 1964. shugaban zai fuskanci boren sojojin kasar da ke kokawa akan karancin albashi haka da tafiyar hawainiya wajen canza manyan hafsoshin sojan fararen fata da ke jagorantar baƙaƙe a rundunonin kasar wannan boren soja bai tsaya a kasar ta kenya kawai ba ya shafi uganda da kuma tanganyika jomo kenyatta ya nemi taimakon dakarun birtaniya don kawo ƙarshen wannan matsala les mutins la brousse Domin murkushe tawaye, dukkan sojojin duniya na amfani da salo iri ɗaya, aiki da bindigogi masu sarrafa kansu, sannan da kakakin aika magana nesa. A cikin wannan fada da sojoji masu tada kayar baya dai, dakarun Birtaniya na nuna halin ba sani ba sabo da nuna rashin imani. Firaminista, kuna ganin za a iya maido da zaman lafiya a wannan ƙasa ta Kenya? Ina da tabbaci da yaƙini saboda mun ɗauki matakan da suka dace na tabbatar da zaman lafiya kuma waɗannan matakan da muka ɗauka za su sanyaya gwiwar duk wani da ke yunkurin yin wani bore kamar wannan. Wannan bore na soja ya ɓarke ne cikin gaugawa kuma cikin bazata. ba ku tsammanin wannan na iya sake afkuwa? Kamar yadda muka murkushe su jiya, idan haka zai sake afkuwa ko shakka babu za mu sake samun nasara a kansu. Bayan dawowar zaman lafiya, Jomo Kenyatta ya ci gaba da mulkin kasar ne da halin ba sani ba sabo. Wannan lamari dai na zuwa ne a lokacin da a makociyar kasar wato Tanzania. Julius Inyerere ke kokarin mai da kasar bisa tsari irin na socialist. Yayin da Uganda Milton Obote ya hana sarkin ƙasar shiga harkokin siyasa. Jomo Kenyatta ya so mu raba kaya da masu ra'ayi irin na tsarin socialist. Ta haka ne ya mai da wasu bindigogi kirar ƙasar Rasha daga Nairobi da yake zargi ba na ƙwarai ba ne kuma sun lalace, tare da korar wasu 'yan jaridun ƙasashen Czechoslovakia da Rasha daga ƙasar. Kenyatta bai tsaya a nan ba, ya rufe cibiyar Lumumba da aka gina da taimakon ƙasashe masu ra'ayin kwaminisanci don horas da 'ya'yan jam'iyyarsa ta Kano. a fannin tafiyar da mulki da jagorancin ƙasa ya ƙara da koren jakadan china da ke ƙasar wanda ake kira inze yanzu burinsa shine a rika kwatanta shi a matsayin mai kishin ƙasarsa kawai ɗan kishin ƙasar da wani lokaci yake mai da ikon ƙasar kamar wata sarauta tashi shi kaɗai da ke iya nuna ba sani ba sabo da murƙushe duk wani salo na nuna masa adawa a bangaren tattalin arziki kenyatta ya zaɓi tasa hanyar wato amfani da kuɗaɗen da turawa ke zubawa ƙasarsa a matsayin zuba jari kasho Jomo Kenyatta dai ko ta halin kaka dole a tsare 'yancin kan siyasar da aka samu. Wannan kuma ba zai samu ba sai ta hanyar yi masa cikakkiyar biyayya da ɗa'a sannan da haɗin kai. Beth Mugo tabbashiyarsa kuma tsohon ministar kiwon lafiya ce ta lokacin Kenyatta. Ina tuna lokacin da na farko suka bulla a ƙasar nan. Motocin bas ɗin sun isa garin Gatundu saboda ranar Litinin akwai wani taron zababbin yankin. ji direbobin bus din na koken cewa masu kananan motocin da ake kira matatu sun amshe musu kasuwa. Wannan zai sa su rufe kamfanoninsu. Ni kuma na ce wannan ba matsala ba ce sai su sayar da bus ɗin nasu su koma ga ƙananan motocin. bisa ga dukkan alamu da yake niyata na samun da'a da biyayyar da yake nema a wani lokaci 1968 ya rubuta wani littafi a kan rayuwarsa odinga odinga na cikin abokanninsa na gwagwarmaya kenyatta jarumi ne da a yanzu ke raye lalle mutum ne kamar kowa da allah ya halitta da jini da tsoka amma kullum tunaninsa na taimakawa al'ummar duniya ne musamman kuma ƙasarsa yana nuna ƙwazo a ko da yaushe don nuna wa al'umma cancantarsa wajen jagoranci tunaninsa da rayuwarsa kullum na kan yadda zai bauta ma ƙasarsa da kuma jama'arsa don haka har rayuwarsa yana iya bayarwa domin cimma wannan buri. Odinga Odinga na cikin abokanninsa na gwagwarmaya da suka taimaka aka samu 'yancin kai shine mataimakin shugaban ƙasa. Amma Kenyatta na son karewa da shi ne, saboda yana da ra'ayi irin na sauran ƙasashen gabashin Afirka da ke da ra'ayi irin na Rasha. odinga ya yi murabus daga mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa 1966 don nuna rashin jin daɗinsa game da irin wulakancin da ake nuna masa cikin jam'iyyarsu ta kano wato kenyan african national union haka yana adawa da irin siyasar da kenyatta ke sa a gaba waɗannan matsaloli ne suka sa odinga kafa tasu jam'iyya wato kpu wato kenyan people union wacce ya samu goyon bayan wasu shiga-shigan jam'iyya mai mulki ta kano. lamarin da ya bata tare da ran shugaba ta ainun. menene suke muku na alheri 'yan wannan jam'iyya ta KPU a wannan yanki na Jalo? Ina tambayar ku ku faɗa mini, babu wani abu da suka zo muku da shi sabo, ba su da wasu kalamai na kirki da za su faɗa muku illa zantukan banza da ke zama tamkar jakunan da suka ɓace suke gararan ba a cikin jeji. Kun sani cewa wannan gwamnati taku mai albarka da ke samun nasarori na gudanar da ayyukan ci gaban al'umma a iri-iri waɗanda ko shakka babu za mu ci gaba da yin su don haka a matsayina na shugaban gwamnatin kenya ba za mu taɓa yarda wani mutum ko in ce wasu gungun mutane su yi mana saɓar takalmi a cikin wannan ƙasa da muka yi gwagwarmaya don 'yan tota ba domin karya jam'iyyar wadda ake kira oo guda biyu wato oginga odinga da yanzu 'yan jam'iyya mai mulki ke kira da suna banza banza biyu Jomo Kenyatta ya sanya wata sabuwar doka a majalisar dokoki da ke tilastawa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta KPU sake shiga sabon zaɓe a yankunansu inda yawansu ya koma talatin bayan zaɓe. Zaɓen da aka tafka magudi don karya 'yan adawa. Kenyatta ya samu sa'ar karya 'yan adawa tare da batar da jam'iyyar KPU shekaru biyu a gaba bayan kisan wani na kusa da Kenyatta Tom Bowa ɗan kabilar Luyo. Rikici ya ɓarke tsakanin kabilun Kikiyu da Luyo. wannan ne ya sa kenyatta shafe jam'iyyar pku tare da mai da ƙasar kenya mai jam'iyya ɗaya tilo wato kano haka da naɗa kansa shugaban ƙasa na tsawon rayuwarsa tare da amsha fasfot ɗin abokan adawarsa don hana su ficewa daga ƙasar musamman odinga odinga madugun 'yan adawa da wasu aminansa irinsu bildal kajiya da kali a wannan lokaci inze kamar yadda ake kiran jomo kenyatta na da shekaru saba'in da biyar a duniya halayensa sun canza yana yin fushi sosai saboda abin da bai taka kara ya karya ba dunkan dega tsohon shugaban ma'aikata ne a ma'aikatar kwadagon ta kenya wani lokaci kenyatta bai da hali na kwarai ko kaɗan saboda saurin hasala ina tuna wani taro da aka yi inda kenyatta ya gayyaci 'yan kabilar baluyas don jan hankulansu a game da tashin hankalin da ya faru a yankinsu saboda kasar noma inda suka kone gidaje da dama jomo kenyatta ya ce musu ba zai tura 'yan sanda su yi bincike don gano wanda ya haddasa tashin wutar ba amma ko shakka babu ya san daga cikinsu ne ɗaya daga cikin 'yan kabilar ta baluyas ya yi yunkurin kwatantawa shugaban yadda aka yi wasu kalmomin da ya amfani da su ba su burge shugaban ba kwatsam sai kenyatta ya jefe shi da wutsiyar korar kudan da ke hannunsa wannan abu ya ba mu kunya da mamaki matuka. sabili da tsananin adawarsa da oginga odinga kenyatta na ɗaukar 'yan kabilar liyo a matsayin waɗanda ba sa ƙaunarsa a zaben watan disamba na 1970 a lokacin kenyatta ya san cewa babu wani da zai iya kawo masa cikas a zaben da ke tafe da kansa ne ya jagoranci bude yakin neman zabensa a ƙauyen kisumba da ke nisan kilomita 300 da babban birnin ƙasar nairobi ƙauyen da ke zama wata cibiyar 'yan adawa sai dai ba a kwashe lafiya ba a yayin taron rikicin ya ɓarke ne lokacin da 'yan gani kashenin odinga suka shigo filin taron kawai sai wani ya wurgo kujera zuwa shugaban Dama Kenyatta da masu shirya masa yakin neman zaɓe sun yi hasashen samun tashin hankali yayin taron, kuma haka lamarin ya kasance, ya mutsi ya tashi, aka yi ta ture-ture da buge-buge, ga dai ƙarin bayani da Joranga Mungai tsohon ministan Kenya ya yi mana. An tada hayaniya mai tsanani a wurin ba mai iya gane komai 'yan sanda ne ke da alhakin tabbatar da doka da oda a cikin irin wannan hali wani ɗan jaridar birtaniya da ke wurin a lokacin na mai cewa bodyguard of kenyatta surrounded him and started firing outwards masu kare lafiyar shugaban sun kewaye shi tare da bashi baya sannan suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi abin babu kyau Mahalata taron ba su wuce mita ɗari da inda kenyatta yake ba suka yi ta kuwa da ihu tare da furta kalaman ɓatanci ga shugaba kenyatta cikin wannan yanayi ne dai ban san yadda aka yi ba kenyatta ya samu damar riƙe abin magana ya yi ta zagi da ashar ga masu yi masa kuwa a lokacin odinga ya tsaye gaban kenyatta sannan ya yi ta aika masa da ashar da zagi irin na wulakanci da ke nuna masa cewa nan yankin 'yan adawa ne Zan fara ne da wani karin magana na harshen Swahili da ke cewa godiyar jaki ita ce yin harbi. ba wai mun zo nan ne don harbin ku ba a'a don buɗe wannan babbar asibitin ce da za mu iya warkar da 'yan ƙasarmu marasa lafiya kuma abinda 'yan jam'iyyar kpu ba su iya yi maku kuma bai dace ba su zo gun wannan taro suna furta kalaman ɓatanci da ke sosa mana rai gaskiya na yi matukar jin daɗi da na ga aboki na odinga ya halarci bikin buɗe wannan asibiti shi da ke zama shugaban 'yan jam'iyyar kpu ina darar taka odinga idan na yi la'akari da abotarmu ba don wannan ba da yanzu na sa an kama ka an rufe ka gidan yari ta haka ne za a gane tsakanin jam'iyyarmu ta kanu a waɗannan mashiririta wake iko da ƙasar nan idan waɗannan ƙazaman na ya da ƙazanta cikin ƙasa dole mu nuna musu mu ko waye ne kai da kanka odinga ka fi kowa sanin ni ko wane ne kuma bani wasa na bar ku kuna abinda kuka ga dama na dogon dogon lokaci dalili da abotarmu ka fi kowa sanin abin da zai iya samun ka tuntuni mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu yayin wannan yamutsi da dama suka shikata kame-kamen da aka yi sanadiyar wannan rikici da kama karyar da aka nuna bai sanya manyan kasashen duniya cewa wani abu akai ba sai suka kame bakunansu suka yi gum musamman ƙasar birtaniya da ke ɗaukar shugaba kenyatta yanzu a matsayin mai kare muradunta kenya dai ta zama wurin da 'yan birtaniya da dama ake shawar zuwa hutu da kuma neman kashe kwarkwatar ido wajen kallon dabbobin dawa iri-iri da yanayi mai kyau da allah ya fi wace wa kasar kaɗan kaɗan shugaba kenyatta ya rage ɗaukar matakai akan wasu muhimman batutuwa na ƙasar a tsakiyar shekarun 1970 sai jifa-jifa ake ganin kenyatta yayin taruka lamarin da ke nuna cewa tsufa ya fara kama shi sai da duk da wannan hali da yake ciki sam ba batun waye zai gaje shi bet mugo tabbashiyarsa ce he hated ya fara kyamar yawan balaguro sannan da shiga jirgin sama ba na tsammanin bayan sake naɗasa shugaban ƙasa in ya sake shiga jirgin sama ƙasar habasha kaɗai ya je wurin babban aminin sahelis salasi saboda abutarsu shi kaɗai ne ya sake nyata yin balaguro a cikin jirgin sama a hukumance yana cewa bai son fita saboda aiki yanzu ya masa yawa a nan gida kenya ya ɓata lokaci a baya don haka ya fi tsayawa gida a yanzu bai sake zuwa wata ƙasa ba a kullum yana tura mataimakinsa ne ya wakilce shi a dukkanin tarurrukan da ake yi ina ganin shi ma baya son tafiya balaguro ana danganta wannan rashin lafiya ta shugaba Kenyatta a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da suka hana samun nasarar kafa ƙungiyar haɗin kan gabashin Afirka mai ƙarfi. L'un des pères du nationalisme africain est mort la nuit dernière. Jigo, ko ma in ce uba daga masu neman haɗin kan Afirka ya rasu a daren jiya. Jomo Kenyatta shugaban ƙasar Kenya ya rasu ne yana ɗan shekaru 86 a duniya. da ke zama mafi tsufa daga cikin shugabannin nahiyar da ake ɗauka a matsayin dattijo a afirka bakar fata yana daga cikin masu sassaucin ra'ayi a gabashin nahiyar shi ya sa mutuwar tasa ta soma tayar da hankulan turawa sanarwar mutuwar tasa har ta sanya faduwar hannayen jari a kasuwannin hannun jari na birnin london sabili da ƙasar kenya na daga cikin ƙasashe masu arziki a nahiyar Afirka. A shekaru 86, Kenyatta ya bambanta da wanda ya jagoranci samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1963. Duk da mutsun da ke faruwa, Kenyatta ya rike ƙasarsa da hannun ƙarfe. a tsawon shekaru goma sha biyar na mulkinsa ya tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasar tare da buɗe ta ga masu zuba jari na ƙasashen waje. Jomo Kenyatta ya kasance cikin jerin ƙasashe 'yan ba ruwanmu tare da riƙe kyakkyawar alaƙa da ƙasashen Turai, musamman Birtaniya, duk da irin ƙyama adawa sannan da wahalar da ya bai uwar gijin da ta yi musu mulkin mallaka lokacin bore da tawayen 'yan mawo-mawo kafin samun 'yancin kan kasar hakanan ya yi ƙoƙarin zaman lafiya da idi amin dada da baya da tabbas kuma shi'umin shugaban kasar uganda babban burin kenyatta shine tabbatar da haɗin kan ƙasar da ke ƙumshe da ƙabilu masu yawa masu mahanga da al'adu daban-daban a cikin wannan yanayi waɗanda za su gaje shi na da jan aiki a gabansu wajen kiyaye rabuwar kawuna da neman fifita wata ƙabila abinda ke iya haddasa rikici. Bayan share shekaru sha biyar na mulki, uban ƙasa ya rasu, amma ya gurbinsa da abokin tafiya wanda suka kasance ɗaki ɗaya a gidan yari wato Daniel arap Moyi. Duncan Dega tsohon shugaban ma'aikata ne a ma'aikatar kwadagon ta Kenya. Shekaru hudu zuwa biyar kafin rasuwarsa bai da isassar lafiya, wasu lokutan bai ma iya fitowa aiki duk da kokarin da yake na yunkurin fitowa. A wasu lokutan sai mun iske shi a ƙauyensu na Gatundu. ko ma a Mombasa don wasu shawarwari ba tare da mun tambayi dalilansa na kin komawa Nairobi ba. Akwai lokacin da bai iya tafiya da kyau haka karatu balle kuma tunani mai kyau. and sometimes he couldn't think properly. Mungai, tsohon ministan Kenyatta, ya mana ƙarin haske akan wannan lokaci na ƙarshen rayuwar shugaban. A few people around Kenyatta ina zaton makusantan kenyatta sun yi amfani da rudewarsa wajen sa shi ya sa hannu akan wasu mahimman takardu waɗanda dole aikin bai yiwuwa sai da sa hannun shugaban ganin a lokacin bai san abin da yake ba Zan iya wanke Jomo Kenyatta kan batun kisan tombowa Gama Pinto da kuma GM Karyanki. Bana tsammanin jomo kenyatta na da hannu a ciki saboda a lokacin ya tsufa bai iko da komai a ƙasar hoto ne kawai lokacin da ya rasu tsoho ne da kowa ke darattawa jorangi mungai tsohon ministan jomo kenyatta ne A yanzu muna da ɗimbin likitoci da injiniyoyi sai lauyoyi da ba musamman yawan adadinsu ba. Wannan canji ne da muka samu a baya-bayan nan. kusan dukkansu sun samu horo ne shekaru arba'in da suka gabata wannan canji ne da za mu danganta cewa kenyatta ne kawo shi a wannan ƙasa tare da azata akan turba ta kwarai. Da wannan bitar ayyuka kyawawa na Kenyatta ne muka kawo ƙarshen wannan shiri da muka ware wa tsohon shugaban ƙasar Kenya wato Jomo Kenyatta. Sai a tarbe mu a wani sabon shirin.